العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثلاثة الأصول وأدلتها لنكون من الأصل الثالث لسلس الكندي ينكو تأسجن دا تمر دنيا صحيح وبعدها كم فلي تؤفي فارن فاتي صلوات الله التي غندنا وسلامه أدا كسينا عليه أكما أكو توقع سجنا نقول أبو بكر رضي الله عنه أقري أدا iramin بغايا gonga ada سنبو ata dangane tibta hayyan wa mayyita an ciro an idan abubakar radiyallahu anhu kan falle abugu sellanga abugu sellanga ka haindi hikma ko da sabu daga na nan kan umaru ina aka hakira gai kwani serenga mo ko ni nalli nan tan araga na mo ko na bugo wanda na hillallo no jara bunyadi abubakar ma kan umaru ide amata daga nan ka hanka sagundi abuga atu serebe ganye allah bata allah ni badangalin tenye amma serebe gani farenya batta sallallahu alaihi wasallam afati kan palla da ayan kara وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا واستعزز الله الشاكرين كم قال على آية نغرى innaka mayyitun wa innahum mayyitun agara ke koni no kube umaru da ka hanca kunde a ce kuna ta Allah an tini aya no karna bada kambire nga be su dan kana ko nan ti fare nga afati sallallahu alaihi wasallam kambire nga direngri madina sahaba nyugoti ati madina kota magura ko farilli kota alaihi salatu wassalam ati kota kama hina ko afati kota kota magura mana nyaganu de sewe andal kota mahina mana la sammi adu sunai diga men manan nike kama nan nan ti qura illi walla duran biti alli manan ida tenengan kota kutenya na tarata nguron da kenya araba nguron nga warni isalli fare nga kita durang almamin tadai nanti kyane almamin nga ka salli fare nga kenta non idan isalli bane bane bane almamin tanon alaihi salatu wassalam kem palle araba nguron nga fare alaihi salatu wassalam ida buri i khabrande alaihi salatu wassalam بأبي وأمي ونفسي وأموالي وأبنائي صلوات الله وسلامه عليه كم باتنا إلى أبو قتيب أبو بكر أد عمر أهندي فارن كفلمون في الله عليه الصلاة والسلام فارن ياتني جئت أنا وأبو بكر وعمر نكي لي أد أبو بكر أد عمر Wa alaabdu ana wa abu wa umar nke ndaga ado abubakar Adamu Maro haala faarani faatee mpalle haala nii ma haatamee ma mi batte ŋarra. Naa saabu ɲe kahi tungu nya kamma Hooro adii haa soro sikki Sikiya Kappiye walii haa ka Dantanto baana ganna faati waliin maa ganna faati taa kan da'a mee ŋarra deega dee? ma dhoobinna mee ŋarra Ayi. umaru hanan da farin eh, abubakar baya lemma na layi dun kine nan ta man kenga umaru hanan da ken da bari radiyallahu anhu idan inyi wa daga na ummu aymana nuqum barakatul habashiyya ummu ayman ma'ruf atintan sahih lamma nyama ayman bin ubaydi aimanu ma. صحيح أم أيمن إغرغانو قم أو أتيك مو تيوتناي إيوا وهاونغا كتتي فارم فاتن فارم فاتن فالله عليه الصلاة والسلام وهاون تغرني من قتن كما إذن على كل حال مصيبا ترني aga nun kita kabe gan koto faren fatin sallallahu alaihi wasallam ken musiban tarne kadi sahih musiba kota be gada salami nun kita ken faren fatenye alaihi salatu wassalam naktafi bi hadha alqadar tam pillande ati rahmahullah wa dinuhu faren dinanga baqin kenni toqana idan kyani tam pillande nga faren dinanga kenni toqana حديثا لمستدرك الحاكم دي مستدرك نكنا قاغي kitabe ko anna qarqaren di katte hadisa no benu gada fati mana hadisa no benu gamaradi anna kulli ta akaman sartin kam mai wati ni kiyada mustadrik idan mustadrikun nan gaban ka gello bangantin nga mustadrikul hakim ala sahihain hakim mustadrikun ga kitabu an ton pilli kam wa hada kaza odangi ke bulughul maram ndi tahillo idan an ga nyina kama mahadi tan kurti kan ken niriti akaman sartin kama iwatin kada al mustadrik hadith al mustadrik al hakim dina muga abi hurairah maga radiyallahu anhu ati farenti sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum shay'aini la hinuhi linda kuntu qagadi lan tadillu ba'dahuma aganta sankini kumpilli halle naga to kaga kumpilli abata ho hondam binne garaga kaga mundunu kumpilli ada aganta sankini ho hanan ni kannan kaga kitab Allah Allah kitabe kengan Qur'anu ya hillandin ni kannan kaga wa sunnati adin ke fare sunnan kille ngara hibe gombe agana nya kundunga ngama kebe nya agana togononga idan allah kitabe faren cunna allah kitabe mpai mu'minun jomme na gane qur'anan po jomme na gane ikhwani hadithan um po jomme do me na gane lenki sanki sanken kampa kampanga wallahi kote go gellu adani nga eh ada kulla manan peti di nga ketu walla du koye ada kan waqa nyanta nga konni arna ga fare nyo suda ngani eh internet in kamma eh, nga internet ke kamma leading li dingira ya riwayat wars mushaf riwayat wars mushafin pay a tajwidin pay qalunu hakina ata juidin pai ke hakina ata juidin pai nga to ha ni nga to ha ni kaifin kampanyen kaifin bo gor goren ni ku be no gara ku dabari ya law imuradun ni ko alladi wa la la ha anga seller bi kin ni nan maka kundu qiranu kuma ni me suka humanten ngari di tajwidi kan hinin ga da ho ngari musab su ngari tafsirul muyassar nga kamma kalmatul qur'an qawa kamma a tajwidin tanya yani ti kulor nunga kalkala nyaga no kube eh, iqlab nyaga no kube ikhfaw nyaga no kube idgham nyaga no kube adin kai fiya amalu jabbar ka gol qor qor qore nyai ku kamannu intamunda ke ga no internet nga a ilimu heti kanti sagodiya hmm. idan silaminu lenke allah kitabe ke a sankananke nukuncu suka humante ga nukuncu suka humante kahirnu ñimme ga digami be konne allah kitaben kibarande wallah oganaye oga sumu ku owake kitabe ragano ki tumpillidi kahirnu ñimme ga kebe konne owa ragano ki tumpillidi otendo kahiri kowa mobil ndi qurana ngai tabana ali jaber rahimahullah atin dangani tike danke kanne a lingi ke dangani mogo siri inshallah Allahu ya hanta palle mai go atido mobil gondi sudesi wa Allah khair Abdurrahman Sudais sati ke dan ke sugu kan ne be hay kene ke allingi dan ngani mo siri ta dan ke music be hay kene ke allingi dan ngani mo siri khani nyani nyani alla dina no kunci ya la rono ko ha krende ma alas ka ma ma ma alla kitabe atren kana su da tafsirin da ho awakarna su manten حديثا nu يمغاني سانك سانك sanken kan قاغا رحمهم الله allah kubenu وفقهم الله إدودو allah idudu بانغان gotonya na su bangando نبراوت idan masraben da barawt kenga na ganni ga itini serera anta kebe ni sasa na bucunnu nga ho honta bakadi billahi alaikum ganni debu gona da ngana kati nanti bidia nyeni kei atra anda balon girdi bidia walla ngana ti kenda gemme ken hilla de bu gona de allah de di sahe manya de bu gona de allah mai di khati manya lenki ya garundo le mun nyana kun kon ya garundo le mina bu chunno idan fara alayhi salatu wa salam da kulli bana ko ya masikandi yi allah kitabe adike sunna sere su hisu garanga a mundu kudi o gana ta mundu di da anke magara tanga daga na mundu qur'ana da nan ngalli kammo anke magara tanga da mundu hadisa nan na mundu ka anna ngalli kammo kebe gatu atu a hunga maga a atirndi awa hatan panci nan dangan idan faren danke dina a togonte nyente sahih ke dina togonten yani da suka humanten bangandiya alaihi salatu wassalam oga da on kande allah kitaben pai kene oga mun don kande faren nan pai ga man paka sanke mbane anan pakka ga nyama gama dangan dalile sanke mbane nan dangan dalile ya amma ona qur'ana hamini kam mo mona qara mon surobe nu ga to na garima ka wallahi an ya ga sere su igati nu tuana nyana kunda kunda agati nto ho ina ankara mm-hmm. ken tin tanke nan ankara lebu heti kenga makya heti lebu ani kenga angana tinto sere nga tuwa kube ga magana mundu na kita yala hobure wa ha hobure heti kenga angana tuwa ke kita yala ken kenna kenna ma ka kawai ala kullal on ta wonya wuti kenga tuwa ona mundu tuwa mun den cirenyen kebe twaxun gantan maxa a mundo aga kebe maga maxa nkena ke adu ke twaxunti maxa na maga na mani namani bonondit a kota e goro gelu kota nu dinke nta mogo sute internet kibare do computer kibare walakin ke an din karangundai adamani bonondinga mbatu mogo siru ko nen kalla wa ko nukunda barnadi kada ama ho nda mine nga idan an ganta hotu kebe ga tu korenta di kinya kamanga anna to agum munda kamanga idan faren dina nga a salatu wassalam atogon tenyen mu nyum munyirni hagati ndakinye ikun kalle nyema kai fare tana lini nanki hagati ndakinye ken kai fare ga kalle nyema ho tana lini amma fare alaihi salatu wassalam agallen to gontenyen ho wontar na ga burun ladan taburun kana bidiyan taburun kana sanken taburun kana Allah ga an ga sanki ni sanki ken nan yimme ga ka tanga ke dina burun kana ma haran yimme tampi Allah ta ke dina burun kana nyam mo sudi idan ikhwani Allah dina nya hakene ke fare dina nya hakene ke adina ke to gonten kan agaja gaja mo be gallingan dangane allah nta bonondin de ya ikhwani ngarni kinye suratu tauba no gondi nogondi agri tiba un jamanu kuyi gona nalle afrika yere nan daga debe yugoy nan no mo siri hmm. na tanji ke sere mundu fonnan qawni bugu silama kuni ni nya kertenuma ni garamu ni garamundi ko ke mo siri mi ga hami kem palle gir sugore goy magawai tali ada hare ngarake nga walakin be pawe gir sugore gore ken gir sugore tanai ada hare ngarake nga nan tali da tanji kele mine kita kun kone da kerca gum pahami mo sirari sondo menga iwa munani sanki de bundi ho hon daga nyi manke no kanna suron kirkata kerca wu imman ke ke kasu kore nyana maga ada yo mutuna likende be hmm. ati kule munani masala nan yige no ho ho nyama ken pallati sasa warnaxa xi debundi hmm. owa ke dengene doro owa ke dengene doro axan daga soron xiri katar kercaxun i suka humanten to dunge kirsegetu ko nkega girimma italina liqal singin maxa mani lingaxa dangani ho waxa tanji ke sere ho ni ngani kebe a koni nga ke ñananda hmm. a ken manan ni kan nan kaxay kebe ga ke kebe ga mobiliya kebe ga xalisi kebe ga ketanena kine. agara ke kono kube tanji kencere da meni haji haji maka maka tikun <laughs> daga nan hiji maka a tanken tan da kwa hamili kerta kwa na kin kerta nuna wara ma ti killu taranga de killu na salama ko nya kamma antar on tadi ti daga na hijiya yara hiji ah. makka bonjen jangke no nye ina ne ko tanji ken jiran to anda men hakika nya hay masala kundu bede hakika nya hay ken sa hay ko nya ngi nyimme mo gombe allah akbar tanji ken haji haji makka makka ha <laughs> ah? faran dange dina an ga tan na kya ga jannan nan duwa kan ba haro be ya garan alle ke di tare ke no gondo o me de bu ko no gondo sirga be nyino da ke dina ga je karana to ko ko abu jal gara ga janan karana to ko mo gombe ko hata nan gara ga janan karana to ko mo gombe maka maka idan ka andi ke tampe nga nya hunga mo gombe ha i tampe nya ka hunga e ma dunga gene de kuma ga be ma dunga gene de ito ku kuma ga nyimen mpini maka ga he ma ga nyimen e ma dunga sa gene ka ta kirta o ke ga ikhwani hinna kenya mo ka ma alla di faren dan ke dina ato on tenyen badak wa hada kebe hakina ke ya dinuhu ke ana dina nga dina kebe agado ummaton to ka kamma salaf salih na nyugoti iti farenga ra kebe lahidu kato ya kenya hakina ke nga ogaga da lahidu kata gai kiya ni far Allah wasinga kata farenga oga haigara ida wasi kato ko waga da wasi kata gai Kyani ani farla nga kebe gara kutu o kamma o ga ga gara kona ga dan ti ke ani farla nga gara kuta ga kamma idan faren dinan ni ke ade an gara ke dina to gono nga tanga daga na hota na su to an to agun nan da anda sankin ta gunyo ke faren ti wa iyyakum wa muhdathatil umur nga ta na baki hijo pantomma fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla muhdathatin bid'a warn hojo pande suga di bid'a ni kenga wa kulla bid'atin dalalah bid'a suga di kenni sankin tawai bid'a ho siren tano nga sunu ko bure nyai sahib kam palle e, tampille ndo banandi de la khaira khairinta illa dalla al umma maganta farenga gara ummaton kanda alaihi ken kamma khair suntanonga maganta farin gara ummaton kan da ken khairi kamma yere be hakene ka gonun tilla khaira khairu sunta illa dalla maganta dina ke ga kandandi al ummata ummatonga alaihi ken kamma khairu nga madina ke ga ummaton kan da ken dina ken khairi kamma idan ho hanan gumunti farin yin hillan gumunti kannan kaga ni dina kyan walakin jamile ne kata hanan gumu ko kallenye sahem la khaira khairu suntanonga illa dalla al umma maganta farenga da ummaton kanda alaihi ken kamma ho honda minne ganonga fare alaihi salatu wassalam khairi nyagani ado kanda ken kamma ga tono ho ga da bara suni khairin kai imma duna khairi imma la gara khairi sahih idan tampillen do hillandi wala sharra hogure sugantanonga illa hadzaraha ay gonunti al-ihdar ani kannan qaga al-inzar gongonde ma hadzaraha mafarengara ummato ke gongo minhu gelli kenga mana maganta gar ummato ke hata ken nusra nyugote anhu baka ma amma ke nusra begin ke jommena gane kenti minhu gellai idan hobure suntanonga mafarenga da ummato ke hata na gongo baka kemma oga ganu ko burenye ma kem problem mun hadith alli amr ibn al-aas hadithanga haditha gillaani sahih muslim di awa haditha kan gondi nanti faranta alayhi salatu wassalam lam yakun nabiyyun qabli illa kaana haqqan alayhi an yadulla ummatahu على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم annabi ñimme sumañi ke faren kane maganta hakke wajabinti ani ken annabi ñimme kamma ani i ummaton kanda hon khairin kamma ho kebe ga ken tuidangani nanti ken khairin ñayi wajibi ñani annabi ñimme ken ummaton kanda ken kamma hube a gatu nanti hobure ñani kenga idangani wajibu ñana annabi ñimme ke kamma ani ummatonga ani gongu bakka ken kagamaga idan fare alayhi salatu wasalam ado kanda herin cusu ka humanten kamma ado hata bako huburen cusu ka ka humanten maga hohoy gati faren tona dabaro heri ñanadi hohoy gati fare sallallahu alaihi wasallam atona tononga obone ñana dona tononga sahib an ga go ngalli faren to maka sinkenci ti go ti sinke ke ni de guna mene an kairin ta siye kedi an kairin na walle kyan maka ti an ga gare ko ngalli ti jabare nya na diga na hijabu don kundu do kun awan kairin na hijabu kairo nyade an kairin na yadi de ikhwani la ga fi ngari sa sa har gano illa hijabu londi har ma maga maken ngari ha har ku an an ga honga laga tunan tin islami a garin yan janka islami me ta lingi da ngani ti jabu ken lingi da haram parendi kube ruga ni islami numa kun bararon didi to munya no wadu sare an gar hijabu be ke ken ken pemene maki a heti wannan an yin lewura nunga selle nga kundo kundo nkamani to gonai hijabu ko ne a to gonai a kenga nyaare nan ken kenga ma ho timmantel londi na aga nyaare nan ken kembe an ken nan kawa ho timmantel ni sare anga ti hijabu sartu ku nyerin timme walla sartu ku segin timmai farenga tono to na alayhi salatu wassalam o to ramba ne ana ken sahib ho wano nga howanonga farenga makebe koyoyiwa abu dhar radiallahu anhu ati faren ma yelinge togo ken yelinge ga kammun da i i i kampon fille illan ku pana ma faren ga da ta guman ke kono ku da ngani gelli ken yelinge ay gonu da sharu ma faren ga da tuwa ku go kono da ngani gelli ken yelinge sahih eh, fare eh, eh. ho hon tana ga ma hora tina da mana ta guman ke kono da ngani yelinge ta guman ke kono da ngani ke yelinge ngaswana Allah en kon ne nyana maki ayeti yelinge gwadi aige nga gemmoda yelinge gwadi aige nta gemmoda yelinge gwadi fasri nyani kenga yelinge gwadi fasri eti kenga kusuni hoyai na koy gadi nanti yelungun kaga gaga ni mane gaga ni tago honu nyai indaga wabatini jahila on pakati ngani yelingum batta masala ni ta da barni ilinga ngana kana kutana sagati nta daga na kita farelli na ke subangan do dangani nanti khairin tarni ngai bonen kan ta gilli ngai makya heti yelingan tuga ya Allah kan maga gilli na daga sabu nya ille ngana kare fare na kasu kono da alayhi salatu wassalam hilla kapana nyugoti salman alfarisi dangane ata'allamakum nabiyyukum hatta alqira'a ataga annabi nyimmen adaga tuindi ho wanda minne hari haju tuge mo adaga tuindi ken qari an gana daga haju tuga annan kawa ta kunu mo annan jonko minna annan cen na kunya na mo annan kawa sure na mo har kya da ke tuinda gai khawana ka haindi ke hilla kapana dan ke diga me wallahi fa islami nyani inda daga jogen din kawanya na mo akil lunta dai neman ya haike ne kahir nun ga mako taiwa ikun ko ne kallen ka hainda kan daga ni di a kun benu ga saka a ga wada ni di maka yete ka haini jogo ku time be ga nonga nyaka be ga nonga dan kan ta ku be ga no ka be kana salamin jogon pai ore no do tuinda ngana daga jogen dan ka wata kun nan jon koy ku kube an gan kawa ta gunun yan mo bedi an gan kawa sen na gun dabar ni mo bedi o ga faran do tun dike so alaihi salatu wassalam islamin do kairin nan kawa baka medi ho wadi har jogon kawa baka media haran ken jilami gane kan dillo ase ngando kay kun ta kawanya na bane kun kunga mana mana kibaru be da ban lanken ta kanu maka tiya ka ke suren judi kari suna nya na kunna sigin kana soben pitere na nya do la an ken dinan nya danya maran tan na maka da ma nyaari ku ngai ja santa on to maka salman al farisi tiyati na'am ya bo ore farenga ado tuindai laqad nahana haqiqa ore farendo hata an nastaqbila al qibla ono qibla bi ghaitin aw bawlin kenga hata o tanjino mo al sahib ogana sellanga on mogo jonkoynonga mogana no gondi honu da ngendi nanti ke kenga ke nga kenga fexuhundi aw an nastanjiya walla kenga he oxe farendo o on ga sure gadi bi aqalla min thalathati ahjar ti hoya hube ta logonta le musikiya o gane sure no ga maxa le musikure ra on ga sure ti kenga warna angaba seno intanyana ti kenga gumanya eh, sollenya gane on maga yang kasi ko reran oge faren do hata bakka kira maga sikandi aw an nastanjiya bil yamin oge faaren do hata gadi on maga ti ten qaraya wa hakaza ogana senonoti jin qara on maga senoti ten qaraya galli noge ga serebe goni oge faren do hata bakka kira maga nagatandi aw an nastanjiya walla kenga onan cure biraji'in ti daba burdo nga daba nga oge farendo hata baka kaga maga aw azmin walla kenga ya qotte on cure ti ken kaga oge farendo hata baka ken maga khwani ka hayni dina be ga maharan cure mo gon ada sukoniya an ken na manta na mundu tiyayi da hige gabon islam a kuma kasuko ti Allah meti la tasalana in tubda lakum tasukum ha ikhwani kuntu heti titirnin gabe manya kenya mogoti andi na kenya ga munda dina be ga masure mo on tokono nganta mo ga ngane sella terne ken nan nya mo gonya tokono nga ken nan ja gundi mo gonya tokono nga ken nan ko rembira ndi mo gonya tokono nga ken nan jalli mo gonya tokono nga ti salle ni salle anjon ko kimbaka ngan nan challita dina be ga an gane ne dan ga ka sure ra mo gombe aga ma ken to kono ma simmanan ta ke to kono e te o re de be kana ken ko bana ga ga na kwakite ka gelu ku garani hinna ga ko to so hokurumba kani silama gunni ke mo an bire ke no gondi ko to gadi anna huwa ngalla walla anna huwa muku amma ikentu walla ga he anan jidi dan kadawi an gana nya kame karangana kore ko to sugadi nan to kitabu nya na kanga ho ngalli anyi ma tun nan mai ketu walla nyi ketu den kanji dai dan kana ko lenkiya idan om na seti ke ya tampilendo do sikandi de wal khairu khairin nga alladhi khairi kebe dalla alaihi farenga da kannan da nyakin kam nuskha begin kema nuskha tana jallaha farengara ummaton kanda alaihi ken kama ken ga gonum dalla ha baba na ai gonum ma khair nga khair ke be farengar ummaton kanda ken kama ken khair ni kannan qagai at-tauhid alla bana gan kawo wa jami'u ma adu ho hon dam bin suka humantenga yuhibbuhu Allah Allah ga ken kanna wa yardahu aga dungene tikenga gelli golleya gelli seheya gelli tahundeya ho banganti ado humugunte idan ho ganantir ni kannan kan khairinga farenga ra kannan da nyaken kamma an gatini kebe gani khairi hore nga gam fasasu ko mantenga farenga ra kannan da nyakamma tauhid aba ne ga hede ado ho ga ni khairi ai ken gallin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ga dungene tay faren da kandan da nyaken kamma hon tano ngan ken ga ngallin nan tinna ken nyaken lin Allah da faren ga makannan da nyakamma faren ga makannan da nyakamman to agun nan ladi andalin Allah da ho ho faren ga tona da bare amma sikka da lin Allah da golle a gani digame a gani sondon ta hunde nya gani jikko a gani allinga alla da alla wa dungene ta an nya wara gana ngaka an ra anyi an nyam mo gondi goni an ga bide an kille an gana nya Allah da khalas endangan idan khona di tis ka baraje mi akere ona tilla maga jikun koso ko faringa tona da bar khairi nyen maga sikka ga nan tiyes ka ki ga ni khairi wa es na hawa ke ya faren ga tona da bari magasi kadi na hanya ne khairin yana da dangan idan tampilin don naka tande wa sharru hoburen ga alladhi ke kebe hazzara faren ga da hatan da na gongon denya minuhu gelliken pobure nuska igoti hazzaraha ha awahonu magawa faren ga ummaton patani gongo minhu gellikenga nuska nyugano kente anihu kemmati minhu kente anihu baka kemmaga hobure nga hobure kebe fare alayhi salatu wassalam agada hatande nyabaka kemmaga ashirku kenni hilla ka penye wa jami'u ma ad honda minneya yakrahuhu Allah alla ga ken konni wa ya'bahu aga balla ken ga ganta dungene tai idan hoga nan tirni kannan kagan hobure nga fare nga da hatan da nyabba kama anga tina ho gore ada ho buri ada ho ngar nyange ken ni hilla kapenye ne ka hede ho haga ni hobure fare da hatan da nyabba ka su ko na iganati faren to maga kenya maga ta ke bure, hobure hobure kore an ga igonu ngalle gane bidia nga ngana ti kama ke da bari faren do ata bakama he ga gro min di ke ho hobure wa hobure kore fare nyama to na togono ngawa ame ho burenta ho bur kor kor kor nyen o hay katara be wala awwal nga arno unkinye ho gabe arna tammundo hillo kun wari warni mana mana kibaru yugo dabari an gana ti dangane kama ka dabari e eh, kikan ho buriyai na nyagali ti fare nga kikan ho buriyai ho bure nyani faren da dabari wa aw sahabanu na da bariwa ho ho gani bidiya do hata baka magandan ke ni bidiya an ya iko ma an iko ni na me kunyi ken kan kore faren do hata baka ya gare an zuma rami ga heti Allah sahe amma e e na iwatina ake kampetu ko bure koten do yi domin wadda ga biro yi e kodi gara ga dingra be ya garan yana a nga anga su su gira gumi gor ku yi goni da garan kare yi maka o ko allo ha wundu da to ni to ngunye nke ga ha junyi bane kede kinke atunji o gara ga kan ni kiten kara kiten di. A kidi ya gara ke di kiten pudin ti ngeda kunyu kun ni kiten jakin ngi jimen kam manda kunyu o taxu ado bisimilla siri nka palle ma ken ke meda to nanti ken ken butinga mene ase he mo ndi ndata butinga o gara ga haju be mun de gar kira suka ho man ten da bari kem palle ga di na otur ndi na masala do batte na ko honda minne ya o ga girin ka palle ma gara du ga adi kiten kine tam ba ko to de hibe ga nyangi nyimya tu. ayin tu imma daga kundu de man tanan yang nge ga min kitte ke kinewa ya harake tunno ati ala ja tindu nge tangan dina ngata na ma obe dabari maka dabari njaganga to nta Allah na kundu ade ha ay mera konda tini moron pai kana dini moron kin ngam pajunga kinya hakatu sunni gre harandi di kina nyime kam ma watu nan di gollin khibara nyen hobure heti ini moron pai kene Allahu akbar oga buguntin ka balle bagala nta ni moro ngam makawa ama sen do gara gonne tinna ni moro ke kinya de inti mani tanda dum ni moro kinni sere yo yo nta ma tin kena kinango inti ndina kebe ga ma magi kitengi ne de ken dina ndim pata nan tinna ma ni moro ke kinanga mai menda dunga nan tinna kinango aga linganda da gintun jinu kutan aga linganda ma da gintun jinu ona tirni la wa gilli sasa nata anda Allah hani moro anda dunga na kinan atin to na ken to kono kiran o oh, hi kena kenya mogadi nan tanga da nga bane maka ndina ke wuti kenje babunga to ngene ngena di nga ngara ka kebe mundu ka alingi ndangani amma ikhwani ndina ke an kotin dangani kenga amin kuma amin kuma mpi ke ngara ka kebe mundu nda kitaka nka nun da bari ko ho da barna kininga ko kama sahin kadisin kamma de dura ngani kebe na tuganda kenya tuka goro tamma masa ka kam Allah edan o dina dinanga tono no na to no ho bure ñani o gherin xeerintadi o dina dinanga tona keɓe nya o gherin xeerin ho manten na keñadi sahib amma ho ga anonga nga intaketu a ah, tona ke ah, to na amanya a yugo hohonte yona dabarde masalan sada an nan to na nga ho ngalli tibo tongnya ni tonguñani nan ke manya me o ma ho da ji kunya ko kenya ni kenñani magance ngo agara jigu ke ka halle a ni makan jende ke amma ko ka haken ni nya gara gar gore nya kutuna kamma to makan ma nyang kakan to sira da bar ni mene an ke nyime ma mufti nga kitawa an nyime da dengen dan du dangani mene kala ma dengen dan anda dengen dan du kala junubu ke bakan du kamma wa idan ho faringa sunu ko burenye ko sirenta ho wodi asuho bure asuho tega idan ken palle tampillen do karagandi makenya heti ba'athahu Allah Allah da farin ki ila nas katta soronga kafatan soron cu suka humanten fare alaihi salatu wassalam tun kan da katta soron cu suka humantenye ay meta alaihi salatu wassalam annabi nyimme nyigini kati sorongan ka ikeri kata susu ka mantenye alayhi salatu wassalam wa buitu ila nas ikeri kata sorongan faren kirndalo gontenyen asuka mantenyen hada maran men cuka humante jinnan ka fumante. sahim idan kempal kabilan tanan kabilan tanon anga tinya a kunta faren kiyen no gonde sahib intabihu kabila ntano nga aga baka faren ke ke no gonda nga suru nga ngalli to ko kabila ni kabila uruginta nyai ho ga ni fasa ga wasu ko manten da bantu junu ku nga kabila ntano aga baka no gondo kuma no nga marse oni shiri nya oni ke oni ke oni ke taban faren pa bada bo talibi na kammo sare habi ada abu lahab na kammo haba bane a ko ya abdul muttalib amani koya amina kusuma kara salama o kam kusu kara maniya ti diga ngarnya nganya nangarnya ngehedi kusu kara ka irnu nyai tinan ti faren ta non kara kahiri ta angarnya minna ima kara iri ai haqiqan kon ne kenga nya a ah? idan kun kara ka ran ke ngarni garen ko ni tanke mugu faren yede ta ku ngar ho nya tu mun ta ka kunwa idan kabilan ta baka faren ke ke no gondi deben taba kafaren keke nogondi kan taba kafaren keke nogondi ari kata suka humantenya gati biyo suna kebe dabari o suana dabarni agati asuna kebe tokono suana tokonon nanti a nke ka kiɲɛ darje uruginte be ko siyanu kuy gonu ka konni tanga na kiɲɛ dingira ko ti killi fen kanu ba kan kamma salle tan kamma wajibi sume tan kamma wajibi hiju dagana o gani bate nye ta tan kan wajibi kita ta ganu ba kan ta tanya woli nye sasa ko igamati kutubu zamani de inati ghiyasu zaman nati ke anto ko hadamaren junubun te amma nya hohoy hadamaren junubun gade anto gonyen fasiki sahe kem kita iwi ki tunja kaya mana tikilli fen kanu baki kumba mana ho haramun te ti dangani ho honda minne daga antanya ni kundangani na dabar ho ga wajabin denti kamara waliyadu billah ka hindi kata ke badaw ya tampillen do tumunga waftarada allahu nuskan yugonun ta allahu karnadi alla farlande ta'atahu faren bacenga ala jami'i thaqalaini indun qoton damman cu suka humanten mana indun qoton pilli damman cu suka humanten kamma aljinni jinna nunga wal insi adu hadamaren mu hoho gani jinna do hadamaren mi allah subhanahu wa ta'ala da faren batenga ada kenya farla suka kumanten kamma ona nyare faren nga a ga ta gana kwanan ti sunna sunna honu magani kan nan kawo nyare faren nga mana barajin yano dangana din ko ga man nyare dai hontoi kullu hede ona nyare faren nga kenni farla nyokamma sahe amma ga ke no gondi hinu be ga nay e sunne kunni sunne amma ga hinu gondi kenni farlanye kay faran to khudhu anni manasikakum hijunga kada ga gabati dingira da ga gabati nyamogonu nga kada ge bakim ma ta maga angana tangara gane hijanyi kara karakila anta na faran ga gara nyamogombe awara nan gawa idan faran bace nga kenni farlanye jinna do hada mare mencu cusu man den kam indun qoton pilli goni indun qoton pilli ni kannan kaga jinnan do hada maremme idan farla nyen an gana farlan to gono ngana daga junubu mutambi wan maga de na farem nya ga en to gono na baten to gono nan daga sere go nya ga ngutuno ngati tuana nyani tuana nyani kaga e fare hede maka heti a ah, sire sire nyani sire sire nyani kaga e fare hede hmm. maka heti walla faren kiten yani ke hadisan karankan ma qur'anan karankan ma tike tuana kati kundwa intabihu warne surati tauba sirem Allah ta'ala sirem po gabe samma kannan qaradi al ishraku fil hukm hillaka penga kitendi ko gabe ntakencin mana hilla kapeya an gana hotana kiten kahu allah kitenga an to gonni mani ya hilla kapana nyana Allah ki tempe ka tin ka fuko na do kyan nyaka mimedi an to gonni hilla kapana nga tun jalla fi'ula ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah عدي بن حاتم الطائي الأمير فارنغرا كآية قرأ عليه الصلاة والسلام أتكم مغاتي فارومي بدو فارنت عليه الصلاة والسلام yala allah gara kebe ni ta haramun na aga haramu no agara kebe haramu ta dingandi na aga dengan ni ati abati fasil ka ibadatuhum kenya ni batenga idan ke hadita hagara kon nan ti jankangan hokahu allah kitenga an ni hilla kafana kitenni ai qur'ana immeda ke kon intabihu haqiqa ta tajununa tadabbur jo qur'ana di mogosiri qur'anati suratul kahf no gonde allah subhanahu wa ta'ala ti jalla fi'la wala yushrik fi hukmihi ahada sahib idan hilla kappe ngomaga ashirku fil hukm hilla kappe kitendi ado ashirku fil ibada ado hilla kappe batiendi suratul kahf lagarenga tunkanti ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذا كسر بان ندي ولا يشرك في حكمه أحدا كسر بان ندي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا idan an gana hota na batu kai na Allah illa ka fana jana nga an gana hota na kitin mutu na an to gonya ni illa ka fana kadi ala kulli halin ke jiken du hube ga sikko gan ta qur'ana ha min ken ah. no jonga kai sikko kuna mun da kasu hin don du ta walla jow jonyi me qasu qasu no gon wi hillu ko ta su hmm nan kan nan ka to wi hilli khani anna ho gabe ha ma de ko tenni de arno ha min do qur'ana na tadabburu nya nya nyi mena qur'ana tadabburu nya de anna gara sire ga gatu kenga na ha gabe anan pirni sahib angana tu hoda ngana angana hota na ka walla kiten di hilla kapan yana ati <coughs> ni na ima batu Allah ti ke an kendin karamo ti kunda Allah ti kunda an kendin debe ngal mami ti kunda Allah ti kunda an to kuga woli be killen gam ma ti kunduwa. maka ay an hota na ka walla kiten no wal qur'ana ngayam pa haditham pa kene kiani tunga nga eh, e kenu abi anu nyagalle o karamo ti kam ko keti ati kya dalilin adaa mun ada ko wa yabo wa nyame ona nyake idan ha kun hota na ka falle sahih والدليل دليل انك كما قوله تعالى الا دغان قن كلان كغني قل فار محمد عليه الصلاه والسلام انك ننتي يا ايها الناس يا كنجرو inni rasulullah in kene allah ge farenya ilaykum kata akunga jami'an aga suka mantenga bidoni istithna bankan murenta sere sunta bakka kedi faren ni allah ge faren kata su suka mantenga suratul araf idan kan palle tampille don yorundinga wa akmala allahu allah da timmande nya bihi ti farenga addina dina allah da dinan timmande ti farenga amma nusqa nyugano kenti wa kammala Allah ken ga ga gonu magawa ha awan ken maga taban nuska ni watin wa kammala Allah sahih isuni bane nye Allah da dinan timman diti ti farenga idan an ken ga nari tanga hota na kapo kuma ya lo wa utuwa Allah da dinan timman diti ti farenga alaihi salatu wa salam. an gelli ti ke kaso do kuna gursinde ko dabari walla ke kaso do na sallimo go dabari walla ke kaso do onka hona kasidan kara walla ke kaso do onka hona qur'anan kara walla ke kaso do ona ke dabari walla ke wuro do ona ke dabari sasa anda faren tuhuma imma anda faren tuhuma nanti jahilin yan waliyaz billah ngara ke rita mai kentuwa walla anda tuhuma nanta watun qabara da ne Allah kutana ne waliyaz billah walla kenga he tuhuma ngamma gadi nanti dida ke faren ma amati meti farenga mene ne tankenye kenu kunne be hakene ke manti metan kenye ke nti alayhi salatu wassalam ikun misalen ni kannan kaga ko sira da sankan jontaga ada suka mantentin manda to to hallen bane ranye ho honda sankan zuke arat na gemu den ga keto hallen bani ken banke de ke ganyi nonga ate fa ana labina ikyani qifari e, ikyani to ha kunje ke idan meta ya ho honda garna alle farenga fati ko tambe aga manya dina takanya imamu maliki rahimahullah ati kebe manya dina nga ke ummato hanan ni kenta nyana dina ke ummato lagarin dangani maliku bane kama ko ka gelli maliki digam bangantenga kenga bane ba ko har sahaba nun da kenko kebe manya dina ke ummato hanan ni kenta nyana dina ke ummato lagarun dangani yere subhanahu nga sikiti salle mani men chanti salle ana mani men challini subhanahu kuberu kunna gar nagato sallana la asara man men ni ina godo gadi ki hakka na ni sujate sun ka so ngona man sun tanji ka bito walla tampile bito ka bi sinan do daga na hiji tamani me tabane kan bakati bana ewa man tana no ka kan kitabe no maka qur'ana man tana na no kita asuni dina o dina bana yusuni kunda o sabara o su dina bane sallu kuni mo gonyadi sumun ni mogo di hijun ni mogo di nkara kunda hota na ka hay kebe gantadi makka heti aka kunda hota na ka hay sallu ke aka da barna to ti bari mandawa sume ko ti bari mandawa kaka daga hota na rifi na ka hay walla gada mogo nya ni kebe ga ti salle mogo walla gada mogo jonga sun kaso no ni kebe ga hatai hakota nyugo daga gumbundo kainun kari ke tai fare Allah wata akon ni nanti fare alayhi salatu salam sun kaso tallagan lagaren no gonde urbana da nyugo me kari na sahaba nun kare nanti lina iga urbana atina menyi misidan diwi ya gonga kota sahaba nun da dabar Allah wa konni kasan nan ta musume nyan ko nin kalla wa ko nin nanti faran to daga ga burnu nyori Allah wa ko nin nanti faran to na dukatu al shehin gara kebe ko ga ti nyalle bu islamin nun kamma shi anu ku ku ga dukata ti sirmun do lam ati nyalle bu islamin nun kamma aga islama kun kawiya kun da kun to ambala kun kon serenna sirmun na dukatu jologo na horen bugandi dui serenna eh, kimbangutu jasi na dubo hotai eh? ti baraje nyana de la Allah kay gono nunga atinya atinya o kamma de mosri hota na nuri nanti bidia girnu shia nunga jonga kenna ina jagun kari ina gumbun kari ina kore nyigandi na hagundi bidia liti bidia hadisa sugara ga hokonni a sura fa songonta agunde kasan nan tamu fa songonta agunde aga dangi sume nyadi a tagenga o fa hante de sume mbane kot homa ka hay homa bugai farenda sume nyakono da amma wanda ka tirin tiri miside wanda ka tirin tiri kaburu mendi, wanda ka keda bar wanda ka keda bar fanke nyana sui hadiya sahanta ta no kebe ho ho gara sahante Allah idan mushkilan nan minna aga da kebe ka hudina nga kakan kenga muskilan ta nanti o sunu qur'ana bane ke ayo o sunu qur'ana bane ke an kaga kunda harau na nya ga yon killungunye o jon ko ni kimbaga ke adin kaga kunda ga jonko en nyam na nyam ko tana da bari ga ti sallimu ko be na bara ga makken da bari walla ga jon ko no na sallim so da bari ga make be da bari idan ga nga nga aga kan kan pa me gara ke be da bari on ta me men ni. makaniti kenya ni me so gore ngari sunna gumun do bidan gumun naga e kem pakati adani muhammad amin shinqiti rahimahullah awa birene ati sasa keti mankange isuka humanten na min bidan gumun to ana sunna gumun to ana suka humanten na men isuga na men nyinge mubane sunna gumun kallena to kono bidan gumun kalle ina to kana no ti shi anan ga sufi gan kenan ho nan ina su to non ga isunga mu hillo bane kamma mm-hmm. ina ken mutu ina be su kallen to non qur'an adu haditha ina kutte ke to non ga maki ade be su atu ko ne di sere dundugo mai keno su ka honye bidan gumun ba itu kenda ko ina sunna gumun de ma ina kenda ko sunna gumun yana to mun gamma makahe sunna gum gona ya gunuti sunna nga hakati ya an kawa ya gunuti bidan nga ken ta kawa ya gunutan sunna nga ken na hosire nya kam ma kiyan ko buren kam ma nya kawa ya gunu man nya kawa ya gunu ko te din kira sar na da tungunya ko bidan gume na da baga baga titi to ana korenya na da ko akata tanjikir ho milti agi mo gon ni tanjikir milti ni me ti kera kya ko kha kera to ana nyane woni bidan gume kundo kundaga dogitan tan dan ker dinga bondi an yi diga min de kon dinya nta ma te tuwana da nya hoy tuwana ga he ma kanai an ken be hay kene ka magara de ona anya nan tanga kubenu meto anta kunda an magara anta sa antento nkan terin ke tantaru kwai nkan ngara ke be terin ka dalilin nya kenga Allah wa konni ngara sirbe tirin ka ti dalilin ni kiyama kai hati nka kembe hay kene ke atto aw ke ka goro goro dalilen ta maga ni wa kebe konne kembre nga kona kam an anke kalle dalle ngam ma ke kalle dalle dam ma kan ne mani nan ditu ana gore nyen atto aw ke na mani sron ha dalile na nan ke nyama an kane dan palle dalile anke kan ne ke mani ditu ana nyen nti ma maga kanai agananya kame tuana to ago ke ganta qur'ana ndo haditha ndi agana ti warnti yonki lumunye nti holam punte nyana magaranta sikankane anke mbega magara de anga ga wayini go hanken mo garanta sikankane sahe ko ta ko andi to gonta hantin do kai mega da ko mo atin qaida ga kasetun go na terinka akido ho koso me de kai mega ko mo gombe da ko ni ke ko ni mo gadi ati to ana nyani de ben to ana nyani idi ken di togon den debe ke so ken tu kempe ti lebu ya annan magar ga ti ti I ike garan bala kun debe ke so atu ne di ke magara idu ngan tenga tan nka ike da mu kaset nya kasetin kai maganda latiya hmm. igara kebe terin ka ati kundu ati kundu ati kundu isa bun den kawai amini yonkin I iwa gollini ni ga an ken danke dalilan tay be so ta an karanten den ka dalilan tay an ga madunge sasa an ken coron pe nke soro hede on daga katta tuwana tanai tuwana ben ke dan ken juga dugine nanti ya boken tuwana nyaka kan nalle nan do daga na katta men jan tuwana tanai ta dide nan do daga na katta ke men jan kempe pede ngeda dan ken juna tuwana kere grande nu kusumoto ngimma maka ngangutu on dan juga na gemu tuwana be do on daga annan kallen ko nka kan gangara mu kase de be na kase din jugunda na teringa to ngunga serebe magana ko ni a diga digame ke wara kunna ikhwani haqiqa hada mare me haga tuni an ga kanna na to kanu men tamma idan Allah da dinan timmani timaniya ti farenga sallallahu alaihi wasallam wa dalilu dalilan ga qawluhu ta'ala kenna Allah digan kanne kallan ke gan tun kante al yawma lanki kotanga akmaltu lakum dinakum nda ga dinan timman da ga dangan wa atmamtu alaykum ni'mati man timman di aga kamma wa raditu lakum dinan ga dangan idan odan ga kaya tafsirin suratul maida huben dala annasa ga katte diga patan pancin tenganon hakene ke yahudiya nyugo tumaru dangana tumaru ati ayego aga kitabendi ken ya gano kuwa Maka, okuna kuna kenya na sallin kota nye feti sine so aga yanka kota mbe anda kinyo wa na feti nga ati kunya kujian hono go ga maga ga kenya mogodi makiyaye kota go ina garin koni ni ti faren daga kan mun ina nya feti nga kota go ina garin koni nanti e faren banga ken kota ina nya ya. kota go ina garin koni ni nanti lailatul qadr ni kenya ina nya feti nga ko ta ko no ina nya ti sahaban yugo fati na kenya fetiya aga be mo kai mema kasa sai ginya na feti ngamene haka tuna yinke sunan dini yahuda nta nyi kun yahudiya ni nya na feti nga makya heti iyalo ko kana nya na ho ho na nya feti aiwa ho ho ganye ko tambe faranga daga kan mundu urobe ya alayhi salatu wasalam atu inde heti aga fati kota be ya tar kungumu magema di soye kan yana di anya rabiul awal nyano gondin ka kan kota ni soye kan yana di soye kan yana di mani na sabu nya sahaba num ma nyana feti ya iga nyana na feti soye ma rona iba hmm. nyana feti ya yo aga da hijira nya nangiri makka na li madina kota be soye ta kendio makka heti hmm. amma kebe hakin warni ni kan jate ne kebe hakkene ke imanya feti akenya ni killunga matogadi agarga kam mundu robe imanya feti akenya ni killunga matogadi imai hammini te gaga na saha na hoindi kyani so rengaridi to tuinte heti silamin nan ma ganyo hoho an ganya na feti len yugo jare len kasi ngana kinyo ko to su nyani mbaba fati ke ko ta anda kinyo ko to su nyani nin nan ga yagarin jire ya ke kota ya ya hunci ne ngana timme kota su feti nyen ala garo asine tunya na feti ko kerce num pay mo gombe billahi alaikum khasu illi sikaranta ngal ti fere nyen gollen tadi ti feti nyuga kerce num ma ma ka hara kun jaga ku minata kana saka nun tege ma ayi i feti ho hon daga be warni hinne suiti ni nanya feti nyen o ko islam nu gana to onanya kenye ngeti ngari nya kanya ko tambe asini onanya fetia lemme nga sare ko tambe onanya fetia mbaba ga fatu ko tambe onanya fetia ne ga ga fatu ko tambe onanya fetia an kan kakati kunnunga ala ga ru ko ta so eti feti kitawa ha gollen da ga ona feti nya kita mene oku ko na feti nya berendi lunga nya kitata umaru yahudi andangane atiya bo atowa aya ketu اليوم أكملت لكم دينكم watu aga yanka kota be a yankara kota juman kota nyani owa hagatintu a nyane lem pagatin nyani owa sinen kagatu a nya hijiranci na tammundin nyani nka oku onta nyana fetiya o okunta nyana fetiya na sabun nyamani ya fare ma fetiya alayhi salatu wasalam on tanya na fetiya amanya jaga kallero digi kallero tamsa talinta le wa anta nyane amma ku gananye hinne sona nyake nyam mo gad o balon ki nyadu ide sasa hodin kibare titu anu nyugwana nonga kun kaga le kayenya ni maga kwa bukin de dar hulle nyani maga kayenya ni maga karsa fati ke kota ya sinen ni adatin ni ke karsa sare ke remmen care ke kota sinen ni ke karsa da ya ya kanya ke kota sinen ni ke wa li ni de e wana kammo fati kota ba sinen bende e asir hangen killun da roke nga iya sa ni ke ma kita ga wan bayara nyana wannan sadaka mu aga yala ko ta swanga ngalla na fati warni honne an kittadi gollen tama a cugantenta allah kamma agantude allah kamma nan golli ken nan laga heanta an kei kayi kana ma maga hina ko nan an ngara ngaran de taran cimmandi huwayi an e, ke munga ho ke hatin kinyangana timani e ke munga ke banya ke kota daiwa an ban mo nyi suron dinde Hmm, ona ko soro ndangani lindo aken ta do serigilla landa do duange de aken na di meji banye angana ke to ta dangani hamu daga ta serigilla idan ken jamuya haqiqan nya hay kene kai nya ni maka iga soron pakren kan kandimi idan ikhwani mon bu kudiya sallun nya no ma kem palle do segundi ado lagare kenya waddalilu nga ala mautihi faren kallen kamma sallallahu alaihi wasallam tiganden do kisenga kamma qawluhu ta'ala kenna allah diga kannanya kallan ke kani tunkanti innaka anken fare mayyitun anken ni fata nay wa innahum ikun qaga mayyituna ikun qaga ni fata nay anken ni kallana ikun qaga ni kallana ثم إنكم ساقكم بلغكم يوم القيامة سجن كوتا عند ربكم أغاكم تختصمون أغامي كيتن للماغ مفسرون نمبان كان لغا ننتي أما نكان نقاغي أي تحتكمون aygon tatahakamun agame ki andata agame gajallen magunu mana agawa me kitin dallen magunu tun kan jomme na gane aga daga na tunkanga kitina aga do mena ga ne titel wonta ko azumar idan ikhwani kubenu hakene kayya kwa gelli honu nga tampille do hinu segide shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab aga di konere thalathatul usulin walakin horatini kam mo ga ga ni ke ni dangane ma ke sutona tinan to ko karna nga bakase nan to garna ko ta sufan bakanto a wonde kanga kitabu gabe adina hillo sikko walla karago ina kenya jaten walakin anyi meda ngara jaten dari nyama mani meya matampille de sohuya sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina